general hospital suna na aminu sa'adu ina da a wani majalisar da da kudi ya daga da asibitin ya zuwa babban asibiti ko ne kan kai wannan eh to alhamdulillah wannan bukata da gabatar da wannan yau ya ci ne bisa koke na al'ummata wanda sun daɗe suna yin wannan shi na a daga darajar wannan asibiti wanda ke tsawon kimanin shekara arba'in da uku da yansa lokacin marigayi mai girma tsohon gwamnan jihar kano a da mahmudu abubakar rima a wannan asibiti da ake cewa bezin kasanta mutanenmu suna ta roƙo da godon a daga darajar shi kasancewar yanzu abubuwan ka duba na al'umma sun faɗaɗa yawancin mutane sun ƙaru wuraren da da suke da buƙatar irin wannan asibiti yanzu wurin ya bunƙasa da baya bukata irin wannan asibiti yana bukata daga darajarsa a samar da wannan fishi girma fishi kayan aiki da fishi malaman asibiti da kuma sauran ayyuka na asibiti sannan in ka duba mu karamar kuma ungogo muna ƙananan hukumar da suka haɗa guda takwas na cikin birni kuma bayan ma da takwas na cikin birni duk ƙananan hukumar da aka kirkire su a shekara ta 1989 kimanin shekara da hudu yanzu kusan kowace karamar hukuma wadda take tsaranta tana da asibitin kwanciya amma allah bai kaddara mun samu ba shi yasa sau da yawa yawancin mutanen mu da suke fitowa suke zuwa cikin birni, neman magani a manyan asibitoci ake samun cunkoso a manyan asibitoci na cikin birni kuma akan sami a kasancewar su wannan asibitoci na cikin birni saboda cunkoson ya yawa wani ba ya samu kulawa da ya kamata yayin da aka samar da wannan asibiti na kwanciya ungogo zai samar da sauƙi ga wannan asibitoci na cikin birni da kuma cunkoson da ake fama da shi sannan kuma dukkan cases ɗin da ake iya samuwa daga ƙananan asibitoci na unguwanni ko na garuruwa ko na ƙauyuka wanda suke yin watan aikin ya wuce karfin suke turawa zuwa manyan asibitoci to asibitocin mu kanana da suke wannan karfin kuma suke iya tura cikin wannan asibiti domin a duba lafiyar mutanen kuma a ba su maganin da ya kamata kuma kwanciya ce mata kamata a duba a baya da wannan idan kuma ka dubi ma watan bukatu irin na samar da abubuwa na samar da lafiyar al'umma ita majalisar eh, lafiya ta duniya who kenan world health organization tana da tsari daki-daki wanda ke fitar da yawan adadin mutane da irin adadin watan asibitoci da ya kamata a dinga yi ko a dinga ginawa kuma ba ma daidai bane a tsarin rayuwa a ce abu ya shekara arba'in har da uku a ce bai samu ingantuwa ko ya samu tagun kafa ba ya kamata a ce duk abin da ya yi wani ne ko a gwamnatin haka ne kana da lokacin da zaka fara da abu kaɗan wata ka gina shi ya karu wata ka gina shi ya karu har ya faɗaɗa so wannan shi ne dalilin da ya ga kuma ya kamata kuma shi wannan asibitin ba wai asibiti ne wanda yake karamar kuma unguwa ce kaɗai take morarsa ba akwai ƙananan hukumomin da suke zagaye da mu kamar karamar hukumar dawakin tufa da minjibir suna da garuruwa da mazaku wanda sun kusa da garin ungogoma fiye da hedkwatocin ƙananan hukumominsu ko da mutanen fage ta arewa sun fi su zo ma su karɓi magani da masu shiga cikin birni su magani haka zalika wani tsallake ma na da lokal government shi ma za ka ga zai iya tahowa wannan wuri ya karɓi magani kan ya je hedikwatarsa ko kuma ya shiga cikin birni saboda wurin namu ya fi kusa da wurin su da garuruwan su za ka wannan shi ne dalilin da ya sa muke gani a bunƙasa wannan kuma wannan abu ne wannan kusan in ka duba yawancin jihohin da muke da su ko nan jigawa da katsina makotanmu ba wata lokacin gama hedikwata da bata da asibitin kwanciya Kullum lokacin da lokacin da ka shiga amma mu nan jiga da karo za ka sanar da kwanciya kyakkyawa gyarare wani ke kulawa da al'umma wannan yanki wanda sai illa nadirar kun abin ya fi karfin su sannan kuma su iya ɗaukan patient ɗinsu su kai shi tashi reference institution don a duba su to amma mu har yanzu a kano kamar go, wata ba za a rasa wata biyu ba wanda ba su da shi amma ruwan da ke hinda ruwa ne abinda na sani shine karamin hukuma ta al'umma ta kuma shine abin da sanar wata da wannan kuduri sa wannan shekara da aka yi wannan zaɓe na bana da Allah ya ba shi nasara a aikin gina asibiti don a samu da asibitin kwanciya a wannan wuri so muna amfani da wannan dama mu tunatar da shi alƙawarin da ya mana mu insha Allah ta'ala muna da yaƙini akan sa cewa insha Allah ta'ala wannan asibiti zai samu samuwa nan da wani lokaci ba da nisa